sai wani shi kuma <clears throat> wanda ya rubuto yana cewa yana son a kara masa bayani game da ingancin hadisin sitta shawwal ce domin ya ji wani malami ya ce duk hadisan da suka zo kan sitta shawwal masu inganta ba daga cikin dalilan da malamin ya bayar kuma shine imam malik mai kawo su ba kuma babu yadda za a yi hadisan madina a ce malik bai san su ba kuma inda sun inganta da zai kawo su a cikin babin azumi a cikin littattafansa malamin ya ce in ramadan ya wuce kawai ya wuce babu wani azumi ko wata ibada da ake hada ta da shi domin cika ladar ramadan to sai shi mai rubuto takarda yake cewa a gaskiya ninkan mai rubuta mai rubutu wato shi mai rubutawar yake cewa shi kam ya gamsu da wannan sai aka shekarar da ya ji wannan bayani saboda wannan bayani da ya ji ma shekarar da ya ji wannan bayani ma bai yi su tashawal ba to ban san ban san hikimar rubuto takardar ba idan har shi mai takardar ya riga ya gamsu har ma ya daina to ban sani ba tsokana ce ta sa ya rubuto da idan idan har kana son karin bayani to babu magana ka gama gamsu har kana ba da labarin kai ka daina yi kamar kamar wani wani aikin asha da yake ya ce ya ja to yanzu ya daina ya koma ga Allah saboda ka ya daina azumin suka shawwal ya koma ga Allah a <laughs> ah, na farko dai hadisin azumin shi ta shawwal hadisi ne tabbatacce malama hadisi sun tabbatar da shi wani wanda zai zo ce maka bai inganta sai dai ta ban kaurarsa amma masana ilimin hadisin sun tabbatar da shi a hadisin ya zo a hadisin abu ayyub al-ansari ya zo hadisin jabir ya zo hadisin sauban maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akwai hanyoyin tabbatar da hadisi sanadu a gurin malamai ba wai irin wannan da yanzu kai kake bayani ba irin wannan da kake bayani ka ne kowa ga dama zai shirya wannan ya ce wani bai sani ba wani bai kawo ba wani bai kawo ba wannan ba shi ne ka'idojin tabbatar da hadisi ba a ilimance inda har ya san ilimin hadisi shi malamin da yake wannan bayani ya san ba ta wannan da yake tabbatar da hadisi cewa wani bai kawo a littafin sa haka bai inganta ba wanda duk ga ya kawo wannan to ina ganin a cikin ilimin ma shi dan cira ne ba dan gari bane sai zama dan gari zai gane cewa wannan ba hanya ce ta tabbatar da hadisi ba wani bai kawo hadisi yawa shi nuna bai inganta ba babu wani malamin da ya ce cikin hanyoyin tabbatar da hadisi akwai wani bai kawo ba sannan da awa ta biyu ta cewa imamu malik bai kawo a cikin muwadda ba don haka bai inganta ba kuma duk hadisan madina imam malik ya san su kaga wannan cika baki ne na farko magana ce wace babu wani wanda ya san abin da yake a ilimi da ya tabbatata cewa duk hadisan madina imam malik ya san su babu wani wanda yake nagartacce a harkar ilimi da ya faɗi wannan wanda zai sanya rawanin wato zai sanya rawani na jahilci to zai iya faɗar wannan wannan kuma ba komai bane dan mutum ya faɗi irin wannan in faɗarsa ba wahala gare ta ba amma kasancewar imam malik ya san dukkan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ba gaskiya ba ce ko a ce duk hadisan madina ya san su wannan ba gaskiya ba ce na tabbata imam malik bai kai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam imam malik an haife shi bayan wafata annabi sallallahu alaihi wasallam da kusan shekara ɗari to sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka zauna da shi suka rayu da shi suke fita su fita da shi su dawo da shi ta yaƙi da shi su yi sallah da shi a masallaci to ko su wani yana sanin hadisan da wani bai sani ba a sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu lokacin da aka kawo gawar sayyidina umar ya dan kai dubi gawar sayyidina umar yake cewa wato yake yake sha'awar irin matsayin da sayyidina umar yake da shi yake cewa sautari sayyidina ali yake fadar wani yace sautari na kan ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kharajtu ana wa abubakar wa umar wa zahabtu ana abubakar wa umar wa dakhaltu ana wa abubakar wa umar yake cewa sautari na kan ji manzo Allah ce na shiga na fita na tafi tare da abubakar da umar wato yana faɗar duk kai kawon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da waɗannan bayan Allah guda biyu yake shigi da ficinsa duka faɗi tashinsa duk tare da waɗannan mutanen yake yinsa abubakar siddiq shi ne hadhihi al-umma ba'da rasulillahi sallallahu alaihi bayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama babu wanda ya kai abubakar ilimi abu sa'id al-khudri yana cewa kana abubakar a'lamana yace abubakar ya fi mu duk ya fi mu duk ilimi wato duk ya fi mu ilimi amma duk da haka idan ka koma sirar wannan bayan Allah sai ka ga cewa akwai wani abin da za ka ga wasu sun tuna musu kuma ya shafi hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai mirasul jadda gadon kaka mace annabi abubakar siddiq da aka masa bai san nawa ya kamata a bata ba sai da al-mughira ibn shu'ba da muhammad ibn maslama suka gaya mata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tana da sulhi shi fa abubakar shi yanzu waɗanda suke gaya masa su ne mughira ibn shu'ba da muhammad ibn maslama waɗanda waɗannan ba su taka kara sun karya in aka kwatanta su da sai da abubakar ba musamman wajen ilimi amma sun sanar da shi abin da bai sani na hadisin annabi sallallahu alaihi kuma wani hadisin imran ibn husayn shi ma ya rawaito shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa tana da sudusi waɗannan uku duka ba su kai sayyidina abubakar ba ko kusa amma sun sanar da shi wani abin da ya buya gare shi na sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam sai na umar ibn khattab shi ne mutum na biyu wanda yake da muwafaka abubuwa da yawa ma alkur'ani yakan sauka ya mara masa baya kasancewa tare da manzo Allah koyaushe da firkinsa wajen jin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam har ya zama da shi da makocinsa tanawuf suke yi game yake cikin sahih bukhari suna wakiltar juna in wannan yau ya tafi kasuwa wancan ya tafi majalisi abinda aka faɗa nan hadisi ya zo ya gaya wa sayyidina umar shi kuma sayyidina umar gobe ya je majalisi wancan ya tafi kasuwa dan kada ma su rasa wani abu na hadisa saboda tsabar hirsin su ga hadisa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam amma sunna nawa ce ta koyu daga sayyidina umar sai da aka tuna masa lokacin da abu musa al-ashari ya zo ya izini zai shigo ya sallama sau ɗaya ya sau biyu ya sau uku ba an samu sa sai juya umar da ya fito ya sami kira shi ce ya ka tafi ya ce saboda na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya yi izini sau uku ba a bashi bai tafi sai ya rike shi ce ba zan sake ka ba sai ka samu wanda ya ba da shaida ya ba baka da cewa annabi ya faɗi wannan magana aka je cikin dandazon sahabbai a lokacin abu sa'id al-khudri shi da mafi kankanta su yace ni ne karamin su ni ne zan bada wannan shaidar na ji ba aiki sallallahu alaihi wasallam sannan sai da umar yace to ba tuhumar ka nake bai abu musa al-ash'ari cewa za ka yi wa annabi karya ina dai so ne in nuna mutane a yi taka tsantsan wajen yada sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam haka sunnatul istizan ce amma abu musa al-ash'ari ya kiyaye ta haka nan musa idul khudri ya kiyaye ta amma sai da umar bai kiyaye ta ba ta kubuce masa sai da umar ya ya ya so ya hana wata mata da aka kashe mijinta di abin sadaki daga diyarta diyar mijinta dan shi yana ganin cewa tunda al'aqila dangi su suke biyan diya inda a ce shi yayi kisan ai danginsa ne za a haɗo a biya to idan aka kashe mutum aka biya diyarsa to matarsa ba za ta ci ba tunda ba ta cikin akila wannan shi ne abinda sai da umar ya so ya hukunci da shi amma wani daga cikin sahabba a jirgin salamu salama ana ce da shi abba haƙi ibn sufiya sai ya gaya sai da umar yake cewa ba haka abin yake ba akwai ashiya muddababi an kashe matarsa annabi sallallahu alaihi wasallama ya an kashe shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba wa matarsa gado daga cikin diyarsa har sai da umar yake cewa da ba mu ji wannan ba da mun yi hukuncin da ya saba ma wannan wa ya taba jin azahad zahab ibn cikin sufyan cikin sahaba annabi wa ya taba jin sa yawa daga cikin ba su taba jin shi ba amma gashi yau yana faɗar wata sunna da sayyidina umar ibn al-khattab har yake yi masa har yake jinjina masa akan ta yake cewa ba dan mun ji wannan ba da mun sabu da mun sabanin abin da ka abin jiziyar jiziyar al-majus akwai majusawa waɗanda suke bautar ko wuta haka masu bautar wuta ga mutanen farisa waɗanda su ba ba ahlul kitabi ba bar karban jizya alƙur'ani ta zo ta zo ta zo a kan ahlul kitabi ne hatta yau ta jizya ta an yi da ruhun sahiru su da ahlul kitabi to sai sai da umar yake ta tunanin to su majusawa za a karbi jizya a wajen su ko ba za a karbawa akwai majusa a wani gari da ake kira hajar to bayan musulunci ya je garin to su za karɓi jiziyarsu ne ko ba za karɓa ba to a nan shi ba samu ta ba ba sai da abdurrahman ibn awu yake gaya wa sayyidina umar cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam na ce sunnu bihim sunnati ahlil kitab su ma ku ba ku yi musu sunnar ahlil kitabi wato zaman su ma ana iya karbar jiziya a wajensu haka da lokacin da aka yi annoba a sham sai na umar ya zo yana tunanin zai shiga abdurrahman ibn auf shi ya gaya masa cewa na ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ana annoba a gari kuna cikin kan ku fita idan kuma ba ku cikin kan ku shiga sai na umar bai san wanda ba sai dai tare muhajirun abdurrahman ibn auf ya gaya masa wannan akwai sanda iska ta taso sai da umar yake tambayar muhajiru cewa mai suka ji annabi ya taɓa faɗa game da iska abu huraira yana ƙarshen sahu shi ya daga hannu ya ce na ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi addu'a ga abin da ya faɗa game da iska ta rasu allahumma ina as'aluka khairaha wa khaira ma arsalta bihi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma ursilat bihi to irin wannan ta faru da sahabbai da yawa sayyidina usman ibn affan khalifa ne na annabi sallallahu alaihi wasallam shine mutum na uku yana ganin da farko yana ganin cewa almutawaffa an ha zawjuha wani matar da mutunta ya mutu ba za ta yi idda a gidan mutuwa ba wato a gidan mijinta ba sai da alfurai'a bintu malik yar uwar abu sa'id al-khudri sai da ta gaya masa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a gidanta za ta yi idda to irin wannan suna nan da yawa sahabbai ne wanda sun zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai sha iska daya amma an samu wasu sunnonin ba su ba sai ka ce imam maliki ya san duka sunnan madina su wannan ba magana zaman madina ake ba zama suka yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a rufa to kaga magana ce wacce ke duk wani wanda ya kan shaki kanshin ilimi ba sai sake ta ba ba sai sake ta ba don yayi kawai tutsu da gari san manzo Allah ina ji shi dai dama wannan azumin yana wahal da shi saura kai yake neman aya da zai zille idan ka dubi littattafan malikiya su kansu ya da duk littattafan da suka zo da suka yi sharhin muwadda dan shi kansa imam malik din sun ce shi kansa imam malik ba kada tarihi ne ba shi kansa cewa bai ga malaman su suna yi ba bai ga bai ga wani yana yi ba shi ba kawai haka ya faɗa cewa ba sai ƙarya ne hadisin ba kai ne ka aru wannan kalmar ka faɗi ta da haka su abinda ba su ke faɗa cewa imam malik yana faɗar haka ne don kada jahilai su ɗauka cewa azumi bai ƙare ba don haka akwai sauran ƙarashin kwana shida shi yasa yake hanawa mubarrif ibn abdullahi al-yassari almajiri imam malik shi cewa imam malik din ma yana yi amma boye kana cikin shawwal din shi ma almajirinsa ne ya faɗa kai kuma zai kare ta shi so in ka duba irin su ibn abdulbar al-tamhid irin su al-muntaka na abul walid al-baji da littafin yake da za kokarin da suke kawo ta'lili na cewa saboda saddun zari'a da maliki yake da ita kada wasu jahilai su zaci cewa watan ramadan bai kare ko kuma azumin ramadan bai cika ba sai an yi shida shi yasa abin nan amma yanzu ilimi ya riga ya baza ko ina mutane ba za su samu wannan rikicewar ba kuma sunna ta annabi sallallahu alaihi a irin wannan ba ci aka yi tilas ba ne don ba za ka yi makakaci to sai ka hana wasu ta kowane hali wannan ba daidai ba ne